amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullah a wannan littafi alƙaulu al-mufid wancan mako mun fara fassaran ayan hatta idza fuzza an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qala al-haq wa huwa al-ali al-kabir haka ne ko muhammad bin abdul wahhab ya zo da wannan aya Sheikh Saul Usaimin ya ɗauki wannan aya ya fara fassara mana ita. ya ce munasaban wannan tarjama an ce tarjama shi ne babi wato menene alakan wannan babi da abin da ke gabanmu na tauhidi ya ce wannan aya yana daga cikin hujjoji da suke nuna cewa babu wani wanda ya cancanci ya zama kinin Allah domin mala'iku sun fi kowa kusa da Allah in ka cire khawas da bani adam mala'iku sun fi kowa kusa da Allah in ka cire khawas mun yi bayanin khawas ɗan <clears throat> adam mutane a kowanne sun fi mala'iku irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ya fi mala'ika to su din da galibi kowa yake jingina shi cewa suna kusa da Allah to bakinin Allah bane su su ba tsarin shi bane mene ne daga cikin alakan wannan babi da wannan aya kuma ya fara fassara mana hatta ila fuziya an qulubihim qalu ma za qala rabbukum to ya kawo mana nahawu zamu haskaka nahawun kadan sai mu shiga cikin fassaran karatun kai tsaye tunda ya fassara bishi wa irabu maza in ka tashi lirabin maza da yake al'adar malamin ne in zai bayani akan wata matsala sai ya shiga nahau saboda nahau shine asali in baka san nahau wato fasara ba zai yi maka ba shi ya sanya malaman malamai nan suka tattara ƙa'idojin nahawun suka rinka yin shi a baiti dubu ɗaya baiti dubu ɗaya za ga shi suke tattara ka'idan nahawu da sarfu da khattu akwai alfiyatu bin maliko akwai alfiyatu suyuti malamu ne na wannan garin na wannan kasar su ne suka dan tsawaita shi akwai sai sunan rasi na abdullahi dan gundu wanda ta tara ka'idojin nahawu da sarfu da da khattu kaga su suna yin baiti 200 abin nan 2000 3000 amma dai galibi duk baiti 1000 ne da ka race baiti 1000 ka huta wasu makarantu suna sashe a ga'idan firamare mutum ya dace alfiya a baitin dubu ɗaya sai zama sai shirki kawai zai rika kula da shi a rayuwar shi labar da ce in za ka yi lirabi za ka kwankwance kalmar maza zai ka ce ma ismu istifham mubtada ma dinnan suna ne na istifham na alaman tambaya mubtada kuma da shi aka fara wa za isu musul <clears throat> za dinnan kuma suna ne wanda ismin musulmi suna ne wanda ke saduwa da abin da ke bayan shi khabar shine khabar din to ya zaka fasara shi in ya zama wannan shine istifa mubtada wannan kuma ismin musul khabar sai ka ce ai mallazi menene wannan shine wato kenan maza tana da ma'anar mallazi in kai wannan lirabi ko kuma ka ce maza din kada ka raba shi ka ce ismin istifa murakkabun mimma wa za ko ka ce suna ne na tambaya amma an gina shi ne akan abu guda biyu shi ne ma don ma tana cin gashin kanta ne za tana cin gashin kanta ne dukansu a larabci sun zo akwai aikin da suke yi ko kuma ka ce ma ismu isfam wa za za'ida ka ce ma din ne kawai amma za za'id ne sai kawo ibn malik a alfiyar sai na cewa wa mithlu ma za ba'da mas tifhima aw man idza lam tulga fil kalam wannan kaga cikin jimla yake wa mithlu ma za misalin ma za ne ba da ma istifham kenan bayan ma istifhamiya za ta zo ko kuma bayan man idza ta zo wannan dai gaida ta na hawu sai mu sa cikin baka mutum yana son lera bi sai duba shi bari mu je fassara da shi malam yi ma'ayin da kanshi qawluhu qawlul haƙƙa wato mala'iku za su rika ce mu junansu Allah ya faɗi gaskiya ai ƙalal masu masuluna masu tambaya za su ce ya faɗi gaskiya wal haqqu sifatun li masdarin mahdhufun ma nan ma dai ga wani nahawun shi haƙƙo ɗin nan da ya zo a ƙura'ani na a wannan aya sifa ce ta mazdari wadda daga cikin shi ake ciro abin da ake cirowa amma an shafe shi kuma amil ɗin shi an shafe <clears throat> wata ƙabiru ƙalal ƙaunul haƙƙa da aka ce ƙalul haƙƙa wato ƙala ne alƙaunu alhaƙ ya faɗi zance-zance na gaskiya sai aka cire ƙala eh, ƙaunu والمعنى أن الله سبحانه قال القول الحق معنى آية شيني الله يفضي زنشي نقسكيا لأنه سبحانه هو الحق دومين الله سبحانه وتعالى شيء أكتشم الحق هكذا أو تعالى الله ذلك بأن الله هو الحق yanda lamarin yake Allah shi yake cewa alhaqqu yana daga cikin sunayen Allah alhaqqu wala ya zaru an hu illa alhaq kuma babu abin da zai gangaro daga Allah in ba gaskiya ba haka ne ko wala ya qulu wala yaf'alu illa alhaq baya fada baya aikata wani aiki inda Allah ne sai gaskiya wal halqu fi kalam in an ce alhaq a cikin zance ko sirku fil ikhbar shine gaskiyar labari wal adl fil ahkam da daidai ko adalci a cikin hukunci kama kala ta'ala kama yadda Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin mahaliccinka sun cika sun cika da gaskiya da adalci wato dokokin da Allah ya kafa ma al'umma duk abin da kaji Allah ya fada to gaskiya ne kuma adalci ne mafita ne wala yufhamu min qawlihi qawlul haqq amma kuma ba fa a fahimta a cikin zancen Allah da ya ce ƙalul haƙa an na annahu ya kunu ƙaunar batulan ya zama akwai magana da take ba na gaskiya ba wato ba mala'iku suna cewa ƙalul haƙa ba ya faɗi gaskiya to bai da mafhumul mukhalafa ne cewa la yafhamu yi da mafhumu al mukhalafa abin da ke mafhumul mukhalafa a ce idan Allah ya ce kaza to in ba kazan ba to kaza kenan kuma ya fi yawa a wannan zamanin idan man Allah ya ce kaza sai mutum ce to kaga kenan in ba kaza ba to kaza kenan to ba komai ke daukar mafhumul mukhalafa ba kai kaida usuliyya nan wurin da aka ce shi sa malin ce wala fahimu min qawlihi qawlul haqq annahu qad yakunu qawlan batilan da aka ce Allah ya faɗi gaskiya bayan nufin cewa akwai lokacin da yake faɗin magana da ba gaskiya ne ba ba ya daukar mafhumul mukhalafa me Allah ya faɗa ya faɗi gaskiya a to kenan za a fahimta shi akwai lokacin da yake faɗin magana da ba na gaskiya ba ce a bai ɗaukan irin wannan ma'anan akwai irin waɗannan ayoyin da yawa ƙurani wanda ba sa ɗaukan to in ba kaza ba kaza za zaki sa matsala sai gajin mutum amai tambaya sai ce ban sani ba amma dai in aka yi kaza to kila ya zama kaza manzo Allah ya riga kan da garkituni yace duk da ka mishi tambaya akan abu bai sani bai bada amsa ko ya faɗa daidai sai Allah ya kona shi ko daidai ya faɗa sai Allah ya kona shi o an ka sani kaji ka sani ba ba hudu ne sai an ce ka sani kai fa ba a aiko ka ba ba ba an aiko ka ne an ce sai ka karantar da kowa ba a ba kuma wanda ya aiko ka kai ba ne so da haka abinda ka sani kawai sai ka faɗa iyaka an baka ce baka sani ba ka ce to shikenan alaga ta malam to ba mu san karatun ka daga yau an wuce ilimin ka za mu kawo wani ka ce to Allah ya karba Allah ya karba na bayan da na bada shikenan saboda ka ba dauka mafuhumun mukhalafa shine shi sai yace wala yufham min qawlihi qawlul haqq annahu qad yakunu qawlan batila ba a fahimtar haka kamar yadda Allah ne ya ce ya ayyuhallazina amanu sujibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum ya ku wanda kuka yi imani ku amsa kiran manzo Allah da manzo an san kira ku ga abin da zai taimake ku rayuwa ku ta kyau kana ji akwai lokacin manzo Allah zai kira ka ga wani abin da ba rayuwanka ka za ta kyau bane to ba yi da mafhumul mukhalafa akwai irin su waɗannan ayoyin da yawa wanda ba su da mafhumul mukhalafa ba a cewa to in ba kaza ba fa to in ba kaza ba fa ba haka bal huwa bayanul waqi kawai ana bayanin hakikanin al'amari ne fa idza qila idan kuma wani ya tambayan kure yace ma dama bayanul waqi matukan bayani ne na abin da ke faruwa wa ma'rufan indal mala'ika kuma yi matuka ya zama sananne ne a wajen mala'iku annahu la yaqulu illa al-haqq baya fadin magana sai gaskiya in wannan abin duka gaskiya ne fa istifam to me yasa aka yi tambaya me yasa aka yi tambaya suka ce me malicin ku yace me yasa ake tambaya to ka san akwai yan yan kure ujib mallan yace wannan a ba zan ban ba dalibai ba ran ansa inna hadha min babi sana'i ala Allah bima qala wannan ma yana daga cikin babin yaban Allah ne saboda shi istifham ba kun lokaci ne zo yake zuwa da malan tambaya ba ai ba kun lokaci ne aka in aka bada istifham a larabci mu dan Hausa ne gwaranci ne sai ta kokarin ka fasara abu ya ga garfutun maka bisa ilimin balaga ke da amfani istifham yana da ma'anoni sama da ashirin in ya zo a larabce ma a al'adance an san wannan babu sana'i ne yabo ne ga Allah wa innahu subhanahu la yaqulu illa al-haqqa wato yabo ne ga Allah na nuna bayanin cewa ba fa ya fadin abu sai gaskiya shi fa gaskiya ne shi an gano wannan ko kenan akwai inda istifhami take zuwa lisana dan tana nuna abin yabawa ne wato ya bone gare ka wato wannan siffan ta riga ta tabbata a gare ka an gano wannan qauluhu ta'ala magana Allah da yace wa huwal aliyul kabir ay al aliyu fi zatihi Allah al ne madaukaki ne a cikin zatin sa wa sifatihi da siffofin sa wal kabir ko mai girba ne in baka san kabiru ba zul kibriya wanda ya siffanta da isa me isa wa hiya al azmatu allati la yudaniha shay'un shine girman da babu wani wanda ke kusa da wannan girman ai Al'azimun ladhi la a'zamu minhu mai girman da bai da wani mai girma a saman shi shi yake nufi da al'azim da al-kabir al-ali al-kabir to wannan fassaran kalmomi ne da aka kwankwance su ana hawance da daidai sai malam yace munasabatul ayatul tauhid alakan wannan aya da tauhidi annahu idza kana munfaridan fil azmati wal kibriya in Allah ya ya ya kadaita wajen girma da ita bai jibu an ya kuna mun faridan fil ibada to wajibi ne zan shi kada yake bauta mawa tunda shine ya isa haka ne ko wal ulu da Allah ya ce wa huwa al aliyu shi ulu din na daukakan nan kismani kashi biyu ne al awwal ulu sifa daukakan sifa wa qad ajma'a alayhi kullu man yantasibu lil islam duk wanda ke jingina zuwa ga musulunci wato sun haɗu hattar jahamiya har jahamiyawa wata ɗariƙa ce daga cikin ɗariƙoƙin wannan zamanin wana huhim da makamancinsu sun haɗu akan cewa Allah na da uluwu sifa wato idan aka ce ji sai a ce e ko da kana ji kai ka san jin ka ba irin na Allah bane ko ba ka ne ba Allah ya samanta kanshi da ji kai ma kana ji shi ma yana ji to kana da kai da shi ɗaya ne a ba sa'an ba bane wannan kowace irin aƙida a musulunci sun yarda da cewa ba iri biyu ne. Allah na gani kana gani ai sifa ne Allah ya siffanta kashi da gani Allah ya siffanta kanshi da ilimi kuma kana jin kai wani mai ilimi ne to duka waɗannan ƙulowar sifa ɓangaren sifofi na Allah kowa ya yadda sifan Allah babu wanda ya kusa da shi wannan ɓangaren ƙulowar sifa kenan na biyu asani sani al'ulowar zati zatin Allah ɗin kuma ɗaukakan shi wa kada an kara kasirin minal muntasibin lil islam to nan ne fa masu ji wanda suka jingina kansu zuwa ga musulunci suka wargaje kowa ya kama gaban shi akwai uluwuz zati a ce zatin Allah ya daidaita akan al'arshi sai wani ya ce wannan ai hauka ne Allah na koyi na wani ya ce ai ba zai yiwu ba Allah ba shi a ko wani ya ce a yana matsalaci ne banda kasuwa wannan ya ce yana uluwuz zati kenan saboda haka uluwu sifa musulunci musulmi na yau ba su samu sabani akan uluwu sifa ba inda suke dirgima akan uluwu zati an gane wannan ko ɗaukakan zati misalul jahmiya kaman jahmiyawa wa ba'dul asha'ira da wani sashi na asha'ira gairul muhaqqiqina minhum banda muhaqqiqai dan su al asha'ira su su suna daga cikin ahlus sunna waɗanda yake suna da wasu gara'ib suke da wasu abubuwa tunani wanda ba su da kyau to amma su karan kansu sun kasu kashi biyu ne akwai muhaqqiqun masu bin diddiki a cikin su akwai kuma wanda ba su bin diddiki sama sama kawai suke harkar su fa innal muhaqqiqina minhum asbatu ulu zati muhaqqiqin daga cikin asha'ira ka suna tabbatar da zati yanzu kaman kana karatun risala ga da mai risala asha'ira ne amma da yazo fadin sufan Allah sai zatin Allah sai ya ce alal arshi ko hmm. alal arshi stawa yake yana bayan sa yazo da shi da ulu sifa ulu zati ma sai ce ya do ya binna ya daidaita ne akan al'arshi ta yaya oho wasu in ka ce ya daidaita akan al'arshi sai ce iye an samu shi kujira kenan ya zauna kamar yadda ka zauna ita sun ce ai suna mujassamai ne masu masu sama Allah jism jiki Allah ya sauke وعلوه لا ينافي كونهما الخلق يعلمهم ويسمعهم ويراهم علوه daukakan Allah subhanahu wataala la yunafi kaunuhu ma al khaliq bai kore cewa yana tare da halitta don suna jin tsoron ka ce Allah ya daidaita kan al'arshi ne wato kenan ana wani abin da bai sani ba wato bai kore kasancewar shi tare da halitta ya alamuhum ya san abin da suke ciki wa yasma'uhum yana jin su wa yarahum yana ganin su li'annahu laysa kamithlihi shay fi jami'i sifatihi saboda babu abin da wato yayi misultu da Allah ya zan irin Allah a cikin sufofin shi gabaki daya duk wata siffa an kaji ma Allah ya ce yana da shi kana da shi kwata-kwata ba iri ɗaya bane wa fil ayati fawaid a wannan aya akwai fa'idoji na daya annal mala'ikata yakhafuna Allah lalle mala'iku ashe suna jin tsoron Allah kama qala ta'ala kamar da Allah ce yakhafuna rabbahum min fawqihim wannan aya ta tabbatar mana da mala'iku cikin sufofinsu akwai tsoron Allah na biyu isbatul qulub lil malaika ashe malaiku suna da qulub suna da zukata liqaulihi saboda Allah ya ce hatta idza fuzi'a an qulubihim har idan abin da ke cikin zuciyarsu ya kwaranye ashe suna da qulub irin yadda muke da qulub haka suke da da qulub manzo Allah ya ce ai wa inna fi jasadi mudghatan ko idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat kulluhu ala wa hiya maza wa hiya al qalb ashe inda mutum ke da kal to haka mala'ika ke da kal wannan aya ya tabbatar da wannan sai na uku isbatu annahum ajsam su ma jikuna ne wale su arwah mujarrada min aljismiya ba wai rayuka ne wanda suka kubuta daga jiki ba akwai masu cewa mala'iku spirit ne kawai rai ne bai da jiki rai ne kawai wa huwa amrun ma'lumun bid darura malin yace wannan al'amari ne sananne bid darura wato wanda ya kamata ya zama karara kowa ma ya gane cewa lalle mala'iku ba wai spirit bane ba wai rai ne kawai ba jiki ba yanzu kaga ai mu nan duk wanda muke nan muke zaune abu biyu hada mu ga jiki ga rai ana raba ɗaya da ɗaya an samu matsala ga jiki ga rai jikunanmu suna haɗe ne da rayuka to kuma su cewa mala'iku ba haka suke ba ba su da jiki rai ne kawai an gano wannan ko to shine malam yace wannan ayan tana tabbatar da cewa yanda mutane suke muna da jiki muna da rai haka mala'iku suke suna da jiki suna da rai qala ta'ala Allah yace ja'ilil mala'ikata rusulan uli ajniha haka ne ko Allah ya sanya mala'iku su zama ɗan karɓo sakonni kuma dukkansu suna da fuka-fuki suna da fuffuki ai kaga fuffuki ba jiki bane ai fuffuki ba ruhi bane wannan ya nuna ashe mala'iku jiki ne da ruhi kamar yadda mutum yake jiki da ruhi nan wurin duk mun haɗu da su akan waɗannan abubuwan wa qadara annabi sallallahu alaihi wasallam jibril lahu mi'a jina ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga malaika jibrilu yana da fuffuke 600 600 ba kad suddal ufuq da malaika jibril ya fito mushi a suffan shi da ya bude sai ga shi da inda yake ganin shi to ya wannan bukin ya tokari karshen duniya wannan ma tokari karshen duniya girman shi bai fito mushi a siffan shi na jibrilin an gane ko karsar da falqaulu bi annahum arwah faqat inkaru lahum fil waqi' malan yace a ce arwahi ruhi ne su kadai wannan musun cewa ma akwai su ne domin yanzu kai in ba jikinka sai ranka to ai baka ko baka ne ba yau a ce mutum ga ruhin shi ba jikin shi akwai shi ai sai da magana tara shi kuma kai shi kabari da in ka wannan mushen jiki da an cire ruhi wannan jikin ba amma yake da shi sai ta tattara abun ne wa huwa qawlun batil malan yace wannan kuskure ne a ce mala'iku arwah ruhi ne kawai ba jiki lakinnahum la yakuluna wala yashrabun sai dai duk da mun ce suna da jiki ba kuma suna ci ne ko suna sha ba sa ci ba sa sha wa inna aklahum wa shurbihim at-tasbihu Shinsu da shansu shi da tasbihi idan ya ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah kawai sai ya yi tsaya ko shi an gano wannan ko shi ne abincin mala'ika ba irin ka bane kai yanzu kullum bashi ma ishe ka da rigingimin duniya ka ci da safe ka ci da rana ka dawo da yamma ka sake ci duk duk kana rude a to su ba ka bane me hujjan akan cewa in shinsu da shansu shine tasbihi bi dalilin qaulihi ta'ala Muhammad ibn alaihi wasallam ne ce yanka kalli inda Allah ya ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna tasbihi dare da rana la yafturun ba sa jinkiri fatar shine kai wannan sai wannan ko a to su ba haka jere kawai yake tafi tasbihi jere yake tafi fa fi hada dalilun ala anna layluhum wa naharuhum mamlu'an bi zalika wannan yana nuna dare da su cike yake da tasbihi wali hada jaa yusabbihuna al-layla lam yaqul yusabbihuna fil layli haka ne ko ba an ce suna tasbihi ne da daddare ba a'a suna tasbihin dare akwai manci tsakanin ana tasbihin dare da ana tasbihi da daddare ko ba bambanci da Hausa da bambanci da Hausa da aka ce ana tasbihi da daddare kenan ana yi wani lokaci wani lokaci ba yi yusabbihuna al-laila suna tasbihin dare ba suna tasbihi da daddare ba an gane ko ai anna tasbihuhum da'im tasbihin su tuturne ne wa tasbihu tanzihu الله Allah amma la yuliku bihi abinda kike mu tasbihi shine tsarkake Allah daga dukkan abin da bai a wannan bai cancance shi ba an gano wannan ko sai mu samu mun karanta uku daga cikin fawaid sai mu karanta faidoji guda uku sauran Allah ya kai mu mako mai zuwa Allah ya taimake mu sharhu misalin jahiliya ina za ta ji Wannan ya kawo mana almas'alatu saniya cikin wannan littafi kuma yi mana bayanin mas'ala ta biyu ta jahiliya shine su in jahiliya araba suke a wara suke ba hada suke ba su da hadin kai shi hadin kai na da amfani in gina kuka haɗu ku biyu ko uku kuna taimakon juna sai ga kun yi karfi daga lokacin da kowa ya ware su duka kuma sai a sha wahala to yana daga cikin sunfan jahiliya warewa su ko muƙiya Allah sun gane in aka ware ba da karfi shi sai suka jefa mutane shi ba a zuci sai ka na rayuwa na cewa ni ba ruwana da kowa wai na gama har abun ba da labari to babu komi shi ma labarin shi da kai a sharhu hadhihi al mas'alat al ita ce mas'ala ta biyu min al masail allati khalafahum fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baran baran da yin jahiliya kan irin wannan dabi'a manzon Allah bai da dabi'an ko shi na kowa abin da ya gida ma duk a watsi ba hadin kai a'a wahiya an ahal jahiliya su yan jahiliya kanu na fi dinihim a addinin su ma a watsa suke wa fi dunyahum a rayuwar su duniya ma a watsa suke shi ya sanya a wancan a wancan zamunna na jahiliya zaka ga an fi rayuwa akan dutse ko akan bishiyoyi manyan bishiyoyi saboda in a watsa ake duk ko in kana da karfi zai gaje ka make in kun taru kun yawa kun yawa kawai a garin ku sai ku tashi kawai dini ku tunkara dole ku gani ku make shi kuma ya kuya kudin ba zaman lafiya dole sai dai inda kawance in ba haka ba kawai duk wanda yazo zai make wani ne ba shugabanci a rayuwar su duniya ma a waza suke Wasu fatihim a tafarruk wal ikhtilaf kai siffan su ma shine at-tafarruq rarrabuwa wal ikhtilaf da sassaɓawa. kama kala subhanahu wa ta'ala kamar da Allah ya ce wala takunu minal mushrikin kada ku yi rayuwa irin na mushrikai minal ladina farraqu dinahum waɗannan wanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'a suka zama ƙungiyoyi, kullu hizbin kowace kungiya bima maladehin farihuna ɗan hujjan da suke da shi suna ta alfari da shi wa hadhihi sifatu al-jahiliya fawzan fawzan yace wannan sifan yan jahiliya ne min al daga yahudawa wa nasara da kristoci wal wasaniyina da masu boton gunki Wasu irin milil jahiliya kai da sauran ma dai addinai na jahiliya kanu ala namti sun kasance akan irin wannan wannan wannan irin tafiya wannan irin hanya mutafarriqi da fi dinihim rairabe suke a addininsu kullu minhum lahu dinun yunaji bihi kowanne na da addinin da yake kira zuwa ga kanshi wayan tasibu ilahi kuma yana so a jingina shi zuwa ga wannan addinin ne annasaraniya ta dawo ilan nasaraniya kiristoci suna kira ne zuwa ga kiristanci wal yahudiyya ta dawo ilal yahudiyya su kuma yahuda suna kira ne zuwa ga yahudanci wa kullum min ad ne yukaffiru ad-diyanata al-ukhra kuma dukan addinin nan guda biyu ko ne na cewa ɗayan bai iya ba kama kala ta'ala kamar da Allah ya bada shaida akan haka wa qalatil yahudu laysat an-nasara ala shay yahudawa suka ce kiristoci ba abin da suke yi na addini ba sa kan kaumi sai shirme wakalatin nasara kiristoci suka ce laisatul yahudu ala shay yahuda ba sa kan kaumi ba addini suke yi ba Allah ce wahum tunul kitaba kuma duka suna karanta littafi to suna karanta littafi kuma duka littafin daga sama yazo kuma wannan ya ce ba komi yake wannan yake wannan ma ce wannan ba komi yake Allah ce to ai kazalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim waɗanda ma ba su da ilimi ba su kama su da littafi ba su ma haka suka ce wannan ya ce wancan bai iya ba wancan ya ce wancan bai iya ba wancan kuma da littafi a hannunku a ce wannan bai iya ba a ba haka allazina la ya'lamuna in baka san allazina la ya'lamuna ba humul mushrikun sune kafirai li'annahum la kitaba lahum saboda su ba a sauka su da littafi suna rayuwa ne da molanka Allah ya kare mu daga irin wannan rayuwa in kana rayuwa da molanka kawai sai ka ci tuka kirdadi abinda zaka yi to rudu zaka shiga wa laysa lahum dinun samawi babu wani addini na sama wanda suke bi su mushrikai wa hum aidan yukafiru ba'dhum ba'dan to su kuma din sashen suna kafirta sashi wa yukhalifu ba'dhum ba'dan sashen suna sa'a masashi wato ba yahudu sun ce na saraba komai ne ba to su ma ya so su su ma din kuma sashen su wannan sashen suna cewa wannan ba su iya ba kenan da suka rabu din da suka ware kansu to inda suka je suka taru din ma nan ma ba su zauna lafiya ba wani lokaci illar rarrabuwa kenan in kuka gudu kuka watse kuka ci kuba ruwanku da kowa hukuma wani can ma sai ala jefa muku wani bala'i can ma sai ga in ka je can da sai ga to ai kai goma ma ku daga nesa kuke sha'awar su ashe bala'i suke ciki a rarraba suke Allah ya kare mu saboda haka sashen su na jin haushin sashi yana kafirta sashi wallahu ya kuma bainahum yawmal qiyama Allah zai musu hukunci ranar tashin alkiyama fi maka nufin ya yakhtalifun game da abin da suke sassabawa Allah ya kare mana daga sassabawa ai bayyana Allah subhanahu wata'ala man eh, yubayyinu Allah subhanahu wata'ala man huwa alal haqq Allah zai yi bayanin waye ke kan gaskiya wa man huwa alal batil waye ke kan kuskure wa dinullahi wahid shi Allah baya kira ga rarrabuwa addinin Allah ɗaya ne kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljani da mutum ba sai dan bauta man bautan kwara daya ce wa qal wani wurin Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane duniya baki daya ku bauta ma ku allazi khalaqakum wanda ya halicce ku wallazina min qablikum shi ya halicci ma wanda suka zo gabaninku la'allakum tattaqun in kuka yi haka to zai zama kuna da taƙawa, kenan kuna rayuwa kan takatsantsan fadinullahi in ji fauzan fauzan ya ce kaga addinin Allah wahid guda ɗaya ne li jami'il khalq ga dukkanin halittu min yahudi wa nasrani wa wasani wa arabi wa ajami ba yahudi ba nasari kirista mai bautan gunki Balarabi, wanda ba Balarabi duk duniya an ce ni sada kan addini dai ba kowa ya kama gaban shi ba wa dinullahi wahid addinin Allah ɗaya ne wa huwa ibadatuhu shine bauta masa shi kadai wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya lakin haula'i farraqu dinahum amma su can sun rarraba addinin wa sara li kulli ta'ifatin minhum dinun yukhalifu an ad-din al-akhar ya zama kowannen su na da wani addini wanda bai da addinin wancan ba shi san ya za ga alu sunna ko a yanzu duk da rabuwan da ake za a gaba wani alisun da ke daga hoton wani saboda idan da akwai hoton da za a daga sai dai hoton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya daga hoton shi duk da yana karantarwa yana da'awan suna kuma yana tallan kanshi to ai ya shiga rudu ya shiga hayaniya shi ma ya kama wata hanyar ta daban ka saurara da kyau gani in Allah ma bai watsa shi ba to inda yake zaune sai Allah ya watsa wannan wurin Allah ba zai bar shi ba zai kulla shi ba kuma sai an je gaban Allah sannan a samu matsala manzala kawai ake talla in za ka yi tallafi da addinin Allah shi nan kwaya ɗaya haɗa kan wannan wurin shi kaɗai manzo Allah shi kaɗai shi nan don shi ne kaɗai aka ce ya iya mun yi ɗin rasula ba kira sa Allah shi nan manzo Allah shi Allah da kanshi bai sarfi ya ce ya iya in ban da shi fa a to babu kowa duk kowa nan zai daidai ne can yi kure nan daidai can yi kure amma a nan ake haɗuwa an gane ko saboda haka lakin haula ifarraqu dinahum wa sara li kulli ta'ifatin minhum dinun yakhtalifu an din al-akhar wadancan sun rarraba addini kowanne bangare na da addini shi wanda ya saba ma dayan fal yahudu anfusuhum kanu mukhtalifina fima bainahum sannan da suka rabe din yahudawan su ma sun sun san sama musabani sun rarrabu wan nasara kanu mukhtalifina su ma kiristocin ana ala sun kasance rarrabe suke sun sassaba kuma a yanzu din ma a suke cikin sabanin suke wa kazalika al-arabu hakan nan larabawa al-wasaniyuna masu botun gunki mutafarriquna fi ibadatihim su ma haka suke a rarrabe a cikin ibada minhum man ya'budu shams wani sai ga botun shi rana yake bota mawa wa minhum man ya'budu al-qamara wani wata yake bota mawa wa minhum man ya'budu al-asnama wani gunki yake bota mawa gunkin ma iri-iri wani gunkin itace wani gunkin dabino wani gunkin dutse wa minhum man ya'budu al-mala'ika cikin su kuma akwai masu bautan mala'iku wa minhum man ya'budu al-awliya wa salihin <clears throat> wasu kuma suna bautan mutanen kirki ne awliya illilan Allah da mutanen kirki wa minhum man ya'budu al-ashjar wasu kuma bishiya suke bauta mawa da itace a sassaka itace a rika yawo da shi wal ahjar da duwar wasu duk shi ake bauta mawa wannan ya ɗebo wannan wannan ya ɗebo wannan Allah ya kare mu hadhihi halatu ahli jahiliya min kitabiyyin wa ummiyyin <clears throat> wannan shine halin yan jahiliya wanda aka ba littafin da ma wanda ba ba littafin dai ba su iya haɗuwa kan addini dai ba dukan su la yajma'uhum dinun ba wani addinin da ya hada su wa indahum hizbiyyat kungiyoyi suke da shi kuma kullu hizbi bima ladayhim farihun kowace kungiya tana munna ita ta kama hanya wa hadha min tamamil uqubati wal ibtila wannan yana daga cikin cikan ukuba da jarabawa kaunul insani yafrahu bima huwa alayhi min al-batil yanzu na banna kuma yana munna wannan hanyar tashi na cewa daidai wannan shine cikan musiba a jarabawa dan <clears throat> abin da ke da dadi a cikin jarabawa <clears throat> Allah ya jarabce ka da wani abu kana yi kana jin ba daidai ne ba to wannan akwai mafita a ciki amma mutum na cikin bala'i yana cikin jaraba kuma yana ga ya gamsu ya zama tamamul uquba uquba ta cika kana wajibi al wajibi mutum akasin haka ne idan yana cikin wata jarabawa ya zama wato baya munna da wannan jarabawan yana bukin ciki ne yanzu a samu mutum yana aikata wani sabo ko yana shan giya ko yana zina ko yana wani abu ya zama yana yana jin zafin cewa wannan abu ba daidai bane wannan abu ba daidai bane to kaga wannan jarabawa yake ciki tabbas in Allah ya gada ma ya bi mushi in bai gada ma bai kama shi to amma ya fi sauƙi akan a ce mutum yana aikata laifin kuma yana yana munna yana yi shi ya sanya idan mutum ya aikata sabo ko aka aikata sabo mutum ya yi dariya a wani asari yake cewa zunubinsu ɗaya mutum ya sabo kai kuma kawai kai dariya munna da sabo ai tamamul uquba ba ba ba munna da da da da sabo abinda ake so al'abs wa anal insana yakhafu min ad-dalal kullun ana so a zama mutum yana tsoron dalal bata wa yakhafu min al-inhirab kullun ya zama mutum yana tsoron kada ya karkace yanzu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yana daga ni cewa ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinik saboda tsoron lalacewa dole kaga ya amince mu kan shi ga a shi fa ba zai rinka roƙon tabbata akan imani ba to a wani ya gama samun jarabawa yana ga shi ya iya ya iya kaza ya iya kaza ya iya kaza yana ma da littafi iri kaza so da haka shi bai roƙon Allah tabbata akan daidai to wannan ya riga ya gama samun matsala Allah ya kare mu an gane ko wai khafu min al-halak ku za ga mu'mini kullun yana jin tsoron halaka ne lakin haula iblak amma su wadannan ba haka suke ba kawai shi na ga kullu hizbi ma ladaihim farihun abin da yake kawai na ga daidai ne ba karamin hadari bane kama kama kanka baje kana ganin kai mutumin kirki ne kai shikenan baka roƙon Allah Allah ya tabbatar da kai akan tauhidi baka roƙon Allah Allah ya kare ka daga halaka baka roƙon Allah Allah ya tabbatar da zuciyanka akan imani duk waɗannan addu'o'in baka yi kai duka kudin kullun ka daga hannu dai magiya kusa karewa Allah ka mu ni shinkafa fa ta kare sauran ciya biya kake gunguni dai saura Allah ka kara mun gudun ma shikenan addu'o'inka yanzu zan fita samu ka shikenan baka roƙon Allah tabbata akan imani to ai matsala ya zo Allah ya kare mu ya zama jahiliya kenan duna nazar ila kauni ma huwa alaihi haqqan aw batilan mutum ya rinka rayuwa abin yake rayuwa kan shi bai kokarin ya tabbatar da daidai ne ko ba daidai ne ba almuhim annahu nahlatu aba'ihim wa ajdadihim wa qaumihim wa ashiratihim kawai mutane wani lokaci in sun taso suna tasowa ne akan cewa wannan abun suna munna akan shi ne iyayensu da kakanni da jama'ansu da dangin suke kai wala yahmuhum haqqun aw batilun bai dame su ba daidai ne ko ba daidai ne ba wa hada min al-ibtila wal imtihan wannan jarabawa ce mai girma idza fariha al-insanu bil batil fa hadhihi uquba in mutum kaga yana munna da banna to yana cikin jarabawa mai girma li'annahu idza fariha bil batil falan yatahawwala anhu domin wanda ke munna da banna ai kaga ba zai bari ba tunda ai bai ma ya da banna ce ba amma wanda ke banna ya da banna shi ke fatan ya bari in Allah kuma ya ga dama sai ya mutum shi sai ya bari din kuma Allah ya ga dama wani za ga yana aikata laifin kuma yana jin zafi a ran shi amma Allah ya hana shi kuma ya tuba wani za ga yana aikata ko sata ko zina ko wani aikin laifi dai ga shi yajin zafi amma kuma Allah ya hana shi ya tuba Allah ya kare mu saboda haka karatun naso mu samu wurin tauraro ne malam sai tsawaita shi salu sami eh, fauzan fauzan amma dai sai mu tsaya nan wurin sai mu tashi hadhihi sifatu al jahiliya haka ne ko ya tsawaita ne maimakon ya tafi zuwa abin nan kai tsaye zuwa ga zuwa ga sabon Allah ya taimake mu subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta